الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa masu sauraron mu da kallon mu daga ko'ina a duniya masu magana da harshen Hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ci gaba da karatunmu a ilmin tauhid zama na biyar daga cikin littafin alkharidal bahiyya na babban malami abul barakat sheikh Ahmadu dardir al-maliki Allah ya ƙara masa yarda da rahama karatun da ya gabata mun yi shi akan hukuncin karanta ilmu tauhid mun ji cewa karatun ilmu tauhid ya kasu kashi biyu duba ga duba zuwa ga abubuwan da ke cikin ilimin akwai abubuwan da ke cikin ilmu tauhid wanda karanta shi wajibi ne akan kowane musulmi duk musulmin da bai karanta shi ba to yana cikin sabo yana cikin laifi wanda wannan laifin ba zai yanke ba sai sanda ya san shi ya koya wannan shine fardu ainin kenan kamar yadda muke da irin haka a cikin fikihu kaso na biyu kuma shine abinda sanin fardu kifaya ne dole a cikin kowane majmu'a na musulmai musamman mutanen gari cikinsu a samu wanda ya san shi ya zurfafa saninsa wanda zai iya ta hakikin matsalolinsa zai iya koyar da shi ga mai so ya koya idan wasu rigingimu suka kama game da su zai iya kare su a ilmanci wannan farto kifaya kenan sannan bayan nan sai muka karanta baitocin da ke da alaƙa da haka da kuma baitocin da shi mai littafin ya kawo game da aksamu alhukmi al'akli wato karkasuwan hukunce-hukuncen da ake karantawa ilmin tauhid wanda <clears throat> a can baya bai yi ta'arifin su ba kawai ya yi ishara ne a kansu sai dai muna cikin karatun aka samu wata 'yar matsala da ta sa wato ba mu fassara baitocin kamar yadda ya kamata ba bidiyon ya yanke to yanzu za mu fassara su bayan mun fassara su sai mu shiga sabon sabuwar mas'ala yana cewa a wa wajibun shar'an alal mukallafi wajibi ne a fiƙihance ga dukkanin wanda yake mukallafi wato wanda ya mallaki cikakken hankalinsa musamman ya zama baligi ko ya kusa zama baligi da ma'arifatullahi ya san Allah irin sanin da ake yi a ilmin tauhid allan nan wanda yake al'aliyu maɗaukaki fa'arifi ya kai mai karatu ka san wannan ai ma'anan wannan sanin allan da yake wajibi akan mukallafi ai ya arifal wajiba ma'anansa shine ya san sifofin da suke dole ne ga musulmi ya tabbatar da su ga Allah kuma wanda hankali baya karɓan kore su wal muhala hakanan ya san sifofin da suke wajibi ne ga musulmi ya san su ya yi irtikadin cewa ba za su sifantu ba Allah baya sifantuwa da su hankali bai kama Allah ya sifantu da su kuma kuskure ne ɓata ne a sifanta Allah da su ma'aja'izin hakanan ya san sifofin da suke ja'izai abubuwan da suke ja'izai a janibin Allah Allah ya yi su kuma da a ce bai yi sun ba wani matsala kamar ni mai maganan nan da kai ke da ke kallo na da ke saurare na Allah ya samar da mu kuma ko da a ce bai samar da mu ba ba wani matsala babu wani wanda zai ce aiko dole ya zama an samar da mu rayuwa ba za ta yiwu ba mu ba Allah ya samar da mu da bai samar da mu ba ba komai kuma wata rana za a rasa mu ba wani matsalar da za a samu duniya za ta ci gaba da tafiya kamar yadda take tafiya ja'izat kenan to wajibi ne ga musulmi ya san abubuwan da Allah ya sifanta da su wanda ba sa koruwa hankali bai karban kore su kore su bata ne kuskure wajibi ne musulmi ya san abubuwan da Allah bai sifantuwa da su hankali bai karban Allah ya sifantu da su sifanta Allah da su bata ne kuskure sannan ya san abubuwan da suke ja'izai waɗanda Allah ya yi da a ce bai yi su ba ba matsala wanda Allah bai yi ba da a ce yanzu za mu ga yayi shi ma ba wani matsala na wajen cewa hakan ba mai yiwuwa ba ne ko wani matsalan fahimta da zai faru a kwakwalen masu hankali fi haƙƙihi ta'ala a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa mislu za hakanan wajibi ne ga duk wani mukallafi fi haƙƙi rusulillahi ya san wayannan hukunce-hukuncen guda uku na tauhidi a janibin manzannin Allah ya san abubuwan da manzannin Allah suka sifanta da su wanda hankali ba zai karɓa a ce ba su sifanta da su ba sif kore musu waɗannan sifofin kuskure ne ɓata wajibai kenan kamar gaskiya da riƙon amana da rashin ɓoye da ɓoye saƙon Allah isar da saƙon Allah gaskiya da riƙon amana da isar da saƙon Allah abu ne da manzannin Allah suka sufanta da shi wanda hankali ba zai kama rashin sifantuwansu da shi ɗin ba duk wanda ya sifanta su da shi ba yana cikin ɓata yana cikin kuskure hakanan abubuwan da suke mustahilai annabawan Allah manzanni ba su sifanta da su ba hankali ba zai karɓi su sufanta da su ɗin ba duk wanda ya sifanta su da shi yana cikin ɓata yana cikin kuskure sai na uku abubuwan da suke ja'izai a haƙƙin annabawa abubuwan da annabawa suka sifanta da su wanda da a ce ba su sifanta da su ba ba wani matsala da za mu samu wajen yarda da annabtansu da muka misali kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aure ya auri mata sama da hudu tara ko sama da tara nan Wayannan matan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aure su ba sa karo da annabtan da yake da ita da manzancin da yake da ita abubuwa ne ja'izai da a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwansa gaba ɗaya har ya koma ga Allah bai taɓa yin aure ba hakan ba zai karo da zamansa annabi ba kamar yadda annabi isa bai taɓa yin aure ba hakanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fama da rashin lafiya musamman a ƙarshen rayuwansa. Wannan rashin lafiyan da ma'aiki ya yi fama da shi baya karo da annabtarsa. Dan manzan Allah ya rashin lafiya baya karo da cewa shi annabi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wafati ya koma ga Allah. Wannan wafatin da ya yi baya karo da annabtarsa. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je yaƙi tare da tawagarsa wanda Allah ya jarabce su a wannan yakin ba su samu nasarar da suke so na karya makiya ba hakan baya karo da annabtarsa so wajibin musulmi ne ya san abubuwan da suke ja'izai a janibin annabawa wanda wannan zai kare shi akan shubuhohi da yawa da matsaloli da yawa a san da yake karatun hadisi ko yake karatun sira ya ga an tabbatar ma annabi wani abu ko an jingina masa wani abu wajibinsa shine ya tabbatar ma ingancin wannan riwaya daga ta inganta in dai ja'iz ne to ba matsala bane in dai ja'iz ne ba matsala bane dama tabbatuwansa baya karo da girman annabi ko annabtar annabi hakanan rashin tabbatuwansa ma ba matsala bane wannan kenan shine yake cewa wa mislu zafi haqqi rasulillahi alaihi mu tahiyyatul ilahi wato gaisuwar Allah ko girmamawan Allah amincin Allah ya tabbata gare su ma'ana kamar yadda mukan ce hayyaka Allah ma'anansa Allah ya raya ka ya albarkaci rayuwarka ko Allah ya kiyaye ka daga dukkanin sharri to kusan masdarin hayya din shine tahiyya tahiyyatullahi da ma'anan kariyar Allah da albarkan Allah da yake mahalittarsa sannan ya zo yake ta'arifin wa'annan ahkam ɗin guda uku yake cewa falwajibul aqli abinda ake ce masa abinda ake ce masa alwajibul aqli a ilmu tauhid shine wato malam yaqbali alintifa abinda koruwansa ba mai yiwuwa bane ba zai yiwu a rasa shi ba in aka ce ba shi duk mai hankali ba zai yadda ba ba zai taɓa yiwuwa a rasa shi ba rasa shi zai haifar da wasu matsaloli a aƙida da fahimtocin da duk mai hankali ba zai natsu da cewa bashin ba malam yaqbalin za fi zatihi a zatinsa fabtahili ka koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙasƙantar da kai zuwa gare shi ka mai da al'amura zuwa gare shi sannan yake cewa wal mustahilu shi ko mustahili fa kullu Malam ya yaqbali fi zatihi shi shine duk abin da a zatinsa ba zai yiwu ya tabbatu ba idan aka tabbatar da shi ya'ani zai zama cewa duk mai hankali ba zai yarda da tabbatar ba zai ma san cewa wanda ya tabbatar ɗin ba mai hankali ba ne ko kuma yana ɗaukan waɗanda yake magana da su ba su da hankali kamar misalin yanzu a doron ƙasa a nuna maka wani mutum a ce maka ba haifansa aka yi ba kawai ya faɗo daga sama ne ko ku kawai dai an gansa ne ba da uwa ba da uba kuma ba a haife shi duk wanda ya gaya maka haka sai ka ce wannan ko dai mahaukaci ne ko ya ɗauke ni a mahaukaci ba za ka yadda da hakan ba saboda a al'adance al'adan da hankali ta sani da baki ɗaya cewa duk inda ka ga ɗan adam akwai iyayen da suka haife shi so ɗaya ne ya faru aka samu ɗan adam ba uwa ba uba a tarihi wanda shi ma mun yadda da shi ne saboda wahayi saboda alƙur'ani da ya tabbatar mana da haka amma baicin wahayi da alƙur'ani da ya tabbatar mana da hakan so wanda ma bai yadda da ƙur'anin ba bai yadda da akwai Allah ba idan aka ce masa akwai wata halitta da Allah ya fara yi na ɗan adam annabi adam baya da uwa baya da uba zai iya cewa bai yadda ba hankalinsa bai kama so nan yanzu in dai ba abin ya faru a gabanka ba ne kai ko da ya faru a gabanka kawai ka ga mutum ya fito a dutse ka ga mutum jinjiri ba a haife shi ba a komai ba za ka ce aljanu ne suka sato shi suka kawo shi ko mafarki kake yi ko kana cikin demuwa kwakwalwanka da idrakinta duka ba zai karba ba kuma ba wanda za ka gaya ma ya yadda da kai face ma a ƙarke zai ɗauke ka a mahaukaci so shi saboda haka zai shiga cikin lissafin mustahilat wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta shine abin da a zatinsa ba zai yiwu ya tabbatu ba ba zai yiwu ya tabbatu ba ba hankalin da zai karbi tabbatarsa diddul awwali shine akasin na farko shine kishiyan na farko wato wajibi kenan sannan ya ce wa kullu amrin qabilin lilintifa dukkanin wani abun da kuma za a iya kore shi qabilin lilintifa za a iya kore shi wali subuti haka za a iya tabbatar da shi ma'ana abin da za a iya rasa shi ko kuma za a iya samun shi shi kuma wannan shi ake kiransa da ja'iz ja'izun bila shi ake kiran shi da suna ja'iz wanda babu wani uya a tare da shi wanda kusan duk abin da ke faruwa a doron ƙasa yana cikin babin ja'izati abubuwa kullum abin da ba su a duniya samuwa suke kuma ba wani matsala haka duniyar za ta ci gaba da tafiya kullum abin da aka san su a duniya aka saba da su rasa su ake kuma duniyar ta ci gaba da tafiya saboda haka suna cikin ja'izat duk wani mutum a da ke doron ƙasa wanda har yake iya wani abu a kalle shi an yi lokacin da ba shi yanzu kuma gashi gobe za a iya rasa shi ja'izat kenan wanda samuwan shi ba matsala ba ne rasa shi ma ba matsala ba ne wannan su ne a samu al-hukmin aqli din da muka yi magana a kansu kusan har biyu ba mu karanta su a baitoci ba yadda ya kamata a karatun da ya gabata saboda yankewan bidiyon da wani asbab shi yasa yanzu muka maimaita shi to yanzu za mu shiga cikin sabon karatu wanda ba mu magana a kansa ba a baya ba mu ce komai a kansa ba shine duk wani abu da ɗan adam ya sani sawa'un ya san akwai shi ne ko ko ya san ba shi ne sawa'un ya san shi a hakikaninsa ne ko ya san shi da sifofinsa ne ya san shi a hankalinsa ne ko ya san shi da gaɓoɓinsa ne hawas ko ya san shi ta hanyar labari ne labari sahihi ko labari mutawatiri duk waɗannan abubuwan da na lissafa idan aka cire Allah subhanahu wa ta'ala ana kiran shi da suna alam yani muna da alam shine abin da ba Allah ba abin da ba Allah nan ba ya kunshi duk abin da ka sani da ma abin da baka sani ba wanda zai iya yiwuwa akwai shi abubuwan da ka sanin nan akwai wanda yake tabbatacce ne akwai wanda yake ba tabbatacce ba to dukkanin wani abu me an san sunan wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ana ce masa alam ana ce masa alam shi alam ɗin nan yana da farko ma'ana an taɓa yin lokacin da ba shi duk abin da ba Allah ba wanda ka sani da wanda baka sani ba an taɓa yin lokacin da babu shi wannan shine sabon karatunmu bayan mun gama da karatun farko shine akan hukunce-hukuncen da ke cikin ilmin tauhid sun kasu kashi uku ko dai wajib ko mustahili ko ja'iz. sannan mun zo matsala ta biyu a karatun shine hukuncin karanta ilmin tauhid mun ji ko ya zama fardu ainin ko ya zama fardu kifaya to matsala ta uku a karatunmu shi ne dukkanin wani abin da ba Allah ba ana kiran shi da suna alam shi wannan alam ɗin yana da farko me ma'anan yana da farko an taɓa yin lokacin da ba shi wannan shine karatu na uku mas'ala na uku a cikin karatun ilmin tauhid a wannan littafin an taɓa yin lokacin da ba shi ma'anan an taɓa yin lokacin da ba shi ma'anan an taɓa yin lokacin da ba shi yana nuna mana cewa yana cikin jaizat ba shi a cikin wajibat domin shi wajibi to ba zai yi wa'ai lokacin da ba shi hakanan ba shi a cikin mustahilat domin da a ce yana cikin mustahilat da bai shiga cikin lissafin al'alam ɗin ba da ba a same shi ba yana cikin jayizat an yi lokacin da ba shi yana da farko har bahaushe na da karin magana da yake cewa duk abin da ya farko zai yi ƙarfi so ko duk abin da ya zama yana da farko to ko yana da kaki wannan shine sabon karatu wanda mai littafin ke cewa game da shi su ma'alaman bi anna hadha al'alama ay ma siwa Allah al-aliyyi al daddir yake cewa ya kai mai karatu su ma'alaman sannan ka sani bi anna hadha al'alama ka sani cewa wannan alam din da kake gani ko kake ji ko kake shaƙa ko kake taɓawa ko kake ɗanɗanawa ko kake kamawa da ƙwaƙwalwanka ko labari ya zo maka a kan shi dukkansa sun ma'alaman bi na hazal alama ka tabbatar ma cewa wannan alam ɗin ma'ana duk abin da ba Allah ba me labarin kafin ya kawo labarin ai ma si Allahil aliyil alima kaman ka tambaye shi kafin ka karike jumlan naka kafin ka karike maganan naka me alam me ma'anan alam ai ma siwa Allah shine duk abin da ba Allah ba al aliyu wanda yake madaukaki al alima wanda yake masani al alima maf'ul bihi ne bi fi'il ma'zum annatul maqtu' suke kiran shi da suna asali ma siwa Allahil aliyil alim al aliyu na atine na Allah al'alimi shi ma na'ati ne na Allah to sai ya qat'u qat'ul man anil man'ut ya wato raba shi ya ba shi li'irabi ba irin li'irabin man'utun ba ala taqdiril fi'l ai amdahu al'alima ko a husu al'alima wanda yake masani irinsa ne inda Allah ke cewa wamra'atuhu hammalatal hatabi wamra'atuhu hammalatal hatab akwai qira'a hammalatul haqab akwai qira'a hammalatul haqab to shi hammalatul haqab hatab din shine asali na'ati ne na imra marfu'un misluhu shi kuma hammalata din maf'ul ne li fi'il mahzub taqdirin sa wa imra'atuhu azummu hammalatul haqab ko akhussu hammalatul haqab wannan baitin kenan sannan yake cewa bayan ya ce sun ma'alaman bi anna hazal alama ai ma siwallahi al-aliyyi alima min gairi shakkin hadisun mubtaqiru li'annahu qama bihi taghayyur min gairi shakkin ba tare da shakka ba sun ma'alaman bihanna hazal alama ka sani cewa wannan alam ɗin da abin da ba Allah ba mutane aljanu mala'iku dabbobi tsuntsaye ƙwari abubuwa masu kyau abubuwa marasa kyau komai sunan sha'ala. min gairi shakkin ba tare da shakka ba ba tare da kokwanto ba hadison yana da farko an taɓa yin lokacin da ba shi yanzu kai kanka ka duba duk abubuwan da ka sani za ka ga abubuwa da yawa ka san lokacin da ba su musamman duk wanda ya kai ya saurari karatun nan ya fahimci abin da ake cewa a karatun ma'ana ya kai a magana da shi ya fahimta to insha Allahu a gidansu ko a ɗakinsu ko a maƙautansu akwai yaron da ya san lokacin da ba a haife shi ba ya san lokacin da ba shi akwai gidan da ya san lokacin da yake fili ba a gina shi ba akwai wanda ya san shi a talaka yanzu ya zama mai kuɗi akwai wanda ya san shi a mai kuɗi yanzu ya zama talaka duk waɗannan suna tabbatar maka da cewa waɗannan abubuwan ka san su, ka san lokacin da ba su to haka sauran abubuwan da ke doron ƙasa ma kaman saman nan da take rufe mu kaman ƙasan nan da muke rayuwa a kanta duwar watsin da muke gani iskoki da suke zuwa duk an yi lokacin da ba su min gairi shakkin hadis babu kokonto yana da farko me ma'anan bayan hadis kuma muftaqirun sannan kuma mabukaci ne baya iya yin kansa komai akwai abin da ya fi ƙarfinsa akwai abin da baya iya yi kai kanka wanda kake sauraron karatun nan muke magana da kai ka san akwai bukata a tare da kai akwai abun da kake da bukata wanda ba za ka iya wadatuwa da shi ba duk kuɗinka duk abin da ka tara kana da bukatan wanda zai kera maka kyallan da za a ɗinka maka sutura da shi kai ba za ka iya yi da kanka ba kana da bukatan wanda zai ɗinka maka kayan ba za ka iya ɗinkawa da kanka ba ka suturta al'auranka kana da buƙatar manomin da zai noma maka abincin da za ka ci kai ba za ka iya nomawa ba kana da buƙatar in ka iya noma kana da buƙatar wanda zai niƙa abincin ya mayar maka shi abincin da za ka iya sawa a baki kana da buƙatan in ba ka da lafiya likitan da zai maka magani kana da buƙatan wanda zai ƙera maka abin hawan da za ka hau bukata ta cike ɗan adam ta ko'ina kowa mabukaci wannan a zahirance kenan sannan abin da ke koma ma aƙida ɗan adam yana da buƙatan wanda zai kai kukansa ya share masa wanda zai kai damuwansa a wajensa ya yaye masa wannan damuwa shi ba zai iya yaye makansa damuwar ba ba zai iya share makansa hawayen ba mare lafiya yana da buƙatan wanda zai ba shi lafiya magungunan da yake sha ba su ke ba da lafiya ba domin ana sha ba a warke ba marasa lafiya da yawa an kawo musu duk wani magani da za a iya kawo a duniya sun sha ba su warke ba a lokacin da za ka samu wani bai sha maganin ba kuma ya warke hakan na nuna cewa haka na nuni akan cewa akwai wanda ke warkarwa yana warkarwa galiban in an sha magani idan ya so kuma sai ya warkar ba a sha maganin ba duk wani abin da ke doron ƙasa har sama ɗin nan tana da bukatu akwai abubuwan da ba za ta tabbata ba sai da su da za a rasa wannan abun za a rasa ta ƙasar nan da muke kanta ita ma tana da bukata tana da bukatar duwar watsin da za su rike ta su ma duwar watsin suna da buka duk abin da ke doron ƙasa duk abin da ba Allah ba yana da farko kuma mabukaci ne wallahu alghaniyyu wa antumul fuqara Allah shi kaɗai ne bai da bukatan komai Allah shi kaɗai ne bai da farko duk abin da ba Allah ba yana da farko Allah shi kaɗai ne mawadacin da bai da bukata zuwa ga kowa bai da bukata zuwa ga komai duk wanda ba shi ba kuma bukata ta kewaye shi ta komai sun ma'alaman bi anna hazal alama ai ma su wallahi al alima min gairi shakkin hadisun muftaki. babu shakka ba kokwanto yana da farko kuma mabukaci ne ne babban alama da dalilin da ke tabbatar ma cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko kuma mabukaci ne li'annahu qama bihi gayyo. saboda yana canzawa yana canzawa abun da bai da kyau ya dawo mai kyau abin da baya da kyau ya koma mare kyau wanda bai da ƙarfi ya zama mai ƙarfi mai ƙarfi ya dawo ba ya da ƙarfi mai kuɗi ya dawo talaka talaka ya dawo mai kuɗi dutse ne ƙato ya tarairayewa har ya dawo yashi ya rushe gaba ɗaya duk wani abun da ba Allah ba yana canzawa canzawa mai kyau ko canzawa mare kyau canzawa ijabi ko salbi shi ko duk abin da ke canzawa a hankalce to tabbas an yi lokacin da bashi yana da farko kuma sannan mabukaci da a ce ba mabukaci ba ne da ka canzawa sannan malam ya kawo baitin karke wanda yake fassara mana ma'anar alhadis min gairi shakkin Hadisu, duk abin da ba Allah ba mun fassara shi a hausa da cewa yana da farko to shi kalman alhudus a ilmu tauhid ilmu kalam alfalsafa yana da ma'ana biyu ana faɗansa da ma'anan abin da ke da farko sannan ana faɗansa da ma'anan abin da ba shi ya yi kansa ba abin da wani ya yi shi su falasifa malaman falsafa suna cewa duk abin da ba Allah ba hadisi amma su hadis a wurinsu shine da ma'anan halittarsa aka yi makhluk duk abin da ba Allah ba makhluk malaman falsafa suna faɗan hadis da ma'anan makhluk kaɗai amma kuma a ganinsu akwai abin da ba Allah ba wanda ba ya da farko ma'ana hawadis me ma'anan hawadis abubuwan da aka halitta amma kuma la'awwala lahabata da farko wanda har an samu wasu musulman da suka zane suka faɗi irin abin da kafirai malaman falsafa suke faɗi kamar yadda ya shahara cewa ana faɗan cewa ibn taimiyya shehul islam ya zame ya faɗi irin wannan abun rigima na tattaunawa da jayayya ya jefa shi saboda sanda kake mukabala wani lokaci shedan zai iya nasara a kanka ka fita cikin hayyacinka ka faɗi wani abu na ɓata saboda ka ƙura abokin tattaunawanka ba tare da kana so ka faɗa ba ko ba tare da ka san ka faɗa ba sai ka koma hayyacinka za ka yi ta nadamin faɗin hakan da kai so ibnu taymiya ana tabbatar masa da cewa ya faɗi abubuwan da ke nuni cewa yana i'tiqadin akwai abubuwan da Allah ya halitta waɗanda ba su da farko wanda kuma wannan aƙida ce ba ta musulunci ba wanda musulunci bai yadda da ita ba baya tabbatar da ita faɗanta ma ridda ne inda mutum bai dawo ya tuba akan faɗin ba to me ma'anan wannan hadis ɗin saboda kada wani ya fahimci hadis ɗin nan ma'anansa makhluk hakan sai ya nuna cewa mai littafin yana kallon akwai hawadis ɗin da ba su da farko shi yasa ya fassara maka ma'anan hadis ɗin ya ce hudusuhu wujuduhu ba'da al'adam hudusuhu wujuduhu ba'da al'adam wa duk huwa al-musamma bil kitab shi hadis ɗin nan da muke nufi shine ma'anan an same shi bayan rasa shi an taɓa lokacin da ba shi hudus ɗin ba ma'anan halka ba hadis da ma'anan ya'ani wuji da ba'adal adam an same shi bayan an rasa shi wanda shi hudus ɗin nan akasinsa huwal musamma bil kidam shine ake kiransu da suna kidam alƙadim shine wanda baya da farko alhadis shine wanda yake da farko kuma shi dama da hadis makhluk kullu hadisin makhluk duk abin da yake da farko to halittarsa kai nan a wurin mu musulmai wa kullu maklukin hadis kullu hadisin makhluk wa kullu makhlukin hadis duk wani abin da ke da farko halittarsa kai sannan duk wani abin da aka halitta yana da farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ne baya da farko kuma ba a halicce shi ba bai halicci kansa ba subhanahu wa ta'ala wannan shi ne karatunmu na wannan zama akan cewa duk abin da ba Allah ba ana kiran shi da suna alam sannan duk abin da yake alam ɗin nan an yi lokacin da ba shi kuma sannan mabukaci ne zuwa ga wanda ya halicce shi Allah kuma mabukaci ne ma zuwa ga wasu abubuwa da ke doron ƙasa. wannan shine karshen karatunmu kamar yadda muka faɗi saboda mun fara shiga karatun da yake buƙatan tunani kuma duk wanda yake saurare yake tunani ba zai rasa tambaya ba duk wanda yake da tambaya zai iya rubutawa a comment za a karanto a zakulo tambaya mai ma'ana insha Allah za a amsa ko kuma ya turo sako ta hanyoyin da ake turawa ko ta shafin ko ta group ta WhatsApp kamar yadda muka faɗi a baya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana وصلى الله على النبي الكريم Thank you. 那什么？那什我给你干哎。啊。这么。 A'a, abin da ya haɗu. Abin da ya haɗu da baccin ka ko?